Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi yanzu Najeriya ba zaman lafiya. Kai ka isa kana mu zaman lafiya a garin nan. To ai ba ma garin nan ake magana ba Najeriya gabaki ɗaya ma ba zaman lafiyan ake yi ba yaƙi ɗaya ya rage a fara yi walla. Sai ni bara na gonki shabara. Sai ni kuturo uwa dole a zauna da ni. Kai kai bari wallahi kakkata da mun tsimi. Dan idan tsime na tashi wallahi na iya fasa wayar gada ake kallo na yanzu in fito in yi bura uba ga hili. to wallahi dai kamar yadda na gaya muku a radio yanzu ba zaman lahiya a Najeriya lallai lallai alamun tashin kiyama ya zo alamomin tashin kiyama ai dama sun dade ga bayyana ga hili tun da Tinubu ya shugaban kasar Najeriya abu ne in yafi karfin ka babu yadda zaka yi tunda duk shine ummul aba'isin hassasa wannan alama to addu'a ɗaya muka yi kawai dan wallahi in ba mu koma ga Allah ba uban mu za mu ci magana kasa ɗaya al'umma ɗaya kasa ɗaya al'umma ɗaya kuma ana shiga hakkin ka malam ali bada yaji shin wai ka san me yake faruwa kuwa billahi lazi la ilaha illa hu ban san komai akai to wallahi yanzu siminti yayi bura'u uba ya kara kuɗi ya linka kuɗin shi ya kai so goma dan wallahi yanzu talaka ba shi gini inna lillahi wa inna ilaihi raji ku duba ku gani fa da taliya naira ɗari muka siyanta amma wallahi yanzu kaɗan ya rage ta kai dubu ɗaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Ai salatin ga ko wallahi shi muka tayi da roƙon Allah in ba ba wallahi kaniyan mu zamu mu ci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shin wai yanzu ka duba buhun shinkafa talaka bai iya siya? Jar kaniya. Wanga lamari fa akwai buru uba. Tashin hankali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wallahi yanzu ba abin da bai kara kuɗi ba ga Najeriya da ka sai abu yau gobe kuɗi ka karawa wallahi ba zan bi duniya a sanni ba shin baka bi duniya a sanni ba kaka kaka yi wanga tsoho dai tuna ba shi a shugaba ko ko tsohon raƙumi ne wallahi mun fi karfin su to wallahi dai kuɗi gare kuma shi a president wagga magana da kai wala tana iya jama dauri dan tunubu shi a shugaba ga Najeriya za mu nuna masa mun fi shi ta wurin kai za mu nuna masa cewa aljanun da suke kanmu sun fi aljanun da suke kansa shin wani tauran kai ka kai da shi ko kuma aljanu kai da baka da akosisi? sisi ai kawai addu'a ɗaya maka yi ayya mana wallahi najeriya gadi a kobara uba yadda nake kishin ƙasar ga inda a ce ni ne shugaban ƙasa wallahi ko cin hanci ba a yi to banda hauka irin naka ƙasar ake ita ƙasar ma tana sace hanci to wallahi ni dai bani iyawa ga lamarin ƙasar ga guduwa zan yin koma Nijar ko Libya matsalar ɗaya da aka ce ko da ana yaƙi ko masifa ya faru ga gari kada ka gudu ka fita nan ɗai an matsalar ko jahilcin ka bai barka duk ka san waɗannan abubuwan ba a'a ranka shi daɗe shin waka maganan jahilci da na tuna ba gashi na ba kaina amsa da kaina ba kuma kai mara kunyan ina ne a'a ni wallahi ba mara kunya na ba dan wallahi ko aure an kamun bani kwana daki ɗaya da matan nan saboda kunyar da nake da eh? na ce wallahi ko aure an kamun bani kwana daki ɗaya da matan nan saboda kunyar da nake da dan haka wagga magana ma da nake yanzu ta hi karhi na wallahi sai an ji sha sha sha sha sha sha Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Bayan sallama da fatan alkhairi tare da fatan kowa na lafiya to yau ma fa na ƙara zuwa muku da wannan shahararren application namu mai suna Ramadan Data. Ina tare da kai 100%. Ai ba ke kaɗai ba ma na tabbata kowa na tare da ni saboda in dai aka ce Ramadan Data in dai harka ne na sai da data an kuka zo wannan kamfanin namu mai suna Ramadan Data to magana ya ƙare. Ba ƙarya a cikin abin da ya faɗa gaskiya ne. Ramadan Data muna sai da data na kowane network muna sai da data MTN Glo Airtel da na mobile kuma dukansu muna sai da su ne a kamfanin farashi mai sauki yadda kowa zai iya siya to alhamdulillah alhamdulillah masha Allah ma kuwa! saboda Ramadan data gidan sauki ne gidan mora raba sa ai dole customer za su dinga maraba da abinka rububi za a dinga yi har sai ya kare kwarai ko wannan gaskiya ne amma fa Ramadan data a kowane lokaci da kuka zo za ku samu datan mu daga 1 gig zuwa 5 gig 10 gig ko gig nawa kuke so za ku samu kwarai kuwa ai barin gaya muku ma saboda saukin datan mu da arhan shi ne sa fati washa ma anan take siyan data sannan ba iya fatiwa sha kaɗai ba ma adam zango ana yake siyan data saboda ya gagara basa to ko dauda ka wuta rara rama ana yake siyan data saboda shi ma baya wasa da rakan more gara basa Don haka kuma kada ku yadda ku bari a barku a baya a baku labari. Daga yau sai yau. Idan kuna buƙatar siyan data mai kyau mai sauƙi mai daɗin browsing to ku zo wannan kamfanin namu mai suna Ramadan Data. A insha Allah haka ma za a. Kuma a wannan application ɗin namu za ku iya siyan katin waya za ku iya yin item to cash akwai result check akwai electricity bill payment sannan kuma za ku iya yin data card print. Ƙwarai kuwa. Sannan akwai Go TV, DSTV da duk wani abin da ya shafa rakan sub. Ƙwarai kuwa. Sannan kuma ma za ku iya yin sub na waye ka Neko. kwarai kuwa sannan kuma agent masu sarin data to kuma za ku iya zuwa wannan kamfanin namu mai suna Ramadan data ku dinga sarin data akan farashi mai sauki domin kasuwancinku. <laughs> sannan masu so a buɗe musu website da application su da data to za ku iya zuwa wannan kamfanin namu za mu buɗe muku website da application su da data sannan kuma ɗora muku shi a google play store kwarai kuwa don haka domin neman ƙarin bayani gurin yin register da application mu domin kuma siyan data domin kuma ƙulla kasuwanci da mu to wayannan su ne lambobin wayar mu za ku iya yi mana magana kowa ya da jikinsa don haka dai wannan shine hoton application namu kama haka da kuke ganin ramadan data a yanzu haka yana kan google play store ku je ku yi downloading ku register domin ku fara more gara basa kwarai kuwa kowa. Sannan idan kuka shiga Google Chrome ɗinku ko Opera ko ma da me kuke browsing idan kuka rubuta www.ramadandata.com to ta nan ma za ku haɗu da mu za ku iya yin rijista. Ƙwarai kuwa. Don haka da fatan dai kowa zai zo a gudu tare a tsire tare domin samun sauƙin data ta wannan kamfanin namu. Yala ɗan tuna suna. Ramadan Data. Yawwa. alhamdulillah alhamdulillah sha Allah ma kuwa saboda ramadan data shi ke sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu warre ma kuwa da haka kada ku yadda ku bari a barko a baya a baku labari saboda ramadan data shine ne